tsakanin sadauki ya sadauki ya buge kuriya ya gama sadauki kenan ke zagayawa wajen yan uwa da abokan arziki su alheri bayan ya samu nasara a karan farko da suka yi da shida a shagon kugiya bugawan farko kuma ya samu nasara sadauki ya bige shagon kugiya bugun farko kuma ya kai shi ƙasa a kuma shafa jirin a kasar gindabe shi nan